Ya kuka tsaya da su. Mu aci. Silent. Ana ka cigaba tunda wannan kwai shirme. Ba ka da matsala. Cigaba. Kaya ta ɗau ɗau. Daga har birnin Misira zai. ka rinka ka taba ta a hankali Notin ya ɗauri? Ɗaura, a hankali. ya daga ya A ɗan da

gyara ya yi ba gaskiya ne ga sandan yauwa farko ka yaba musu akan kuma aikin da motar ta fita ka ji da ya kirawo ka da kansa ya ji daɗin aikin gaskiya ne gaskiya ne aikin yana kyau wancan wanda da da kuma gyara da kansa ya bugun waya yana koma ya ce aiki yayi daidai kaɗan ma kenan daga cikin aikin an dai wajen aiki ne agogo ma aka yi gamu in dai wajen aiki wannan ka gan shi kare kuɗi wajen inji wannan inda aka ce ta da mota ne aka an wuce wurin ni kuma inda aka ce kafa ai da da tun farko ma na san ma da kuku ba amma kowa ka kan ku bani zan gaice ku amma normal ne ka kula normal ne eh na gode ne eh, na ji daɗin haka da aka yi gida eh, eh ne mutane muna zuwa mun gani ku gaba da aikin naku ina Eh mana sound Wannan da aka Eh mana Eh mana Jamila ekon. Yau ba suna ɗan zuwa. Yawa eh, na. Kuma za ka Yaya ba. Mun dawo yanzu da zafi zafi. Imana. Imana ‘yan matan kareji. Ina son irin wannan. Eh, na so. Imana. Eh, Imana. wallahi la iluzin lai wannan su ne ake bari mu muna da wani kai Salim! Silent. Rolling. Rolling. Action. Gaskiya ne. Aiki yana kyau. Yanzu ma yanzu ma ta fita. Ne koma gida ta sai su gudunmawa aiki. Aiki ba. Kuma aiki da ai wannan kaɗan kenan daga cikin ayyuka. ai ƙwararru ne inda wajen aiki ne ko kuma aka yi gama wajen aiki koga. wannan aka ce injiniyar aka ce injin wannan kuma tada mota an gama kuma taya kafa na ga alama da na san matan magoya na san hawa kuke da na san hawa kuke da ma ba mu za ku je da kanku ba mun ci da kanku ba ni zan zo in nemi ku da kaina

Imana eh maza. Imana eh Allah dai Iwana Imana. Eh abokina Iwana background wata shagwiwi ne gani dan barawa Imana. Imana. Jamila na gani Iwana wai ah,

rolling action zuwa eh kaza kaza eh ko ba ka bane normal ne ku

zauna lafiya ni dai ni ne dai shugaban gurin kamar inda na gaya ma a baya amma neman alƙawari wani mutum ma da yake zuwa shi ma ya kai a nan ina dan zuwa dan jifa jifa na aiki amma ka bani lambar wayar ka bani lambar wayar ka inda ake ciki kawai in dai ya gangaro zan kirawo shi zai kira ka a waya ka zo ka in ma dai shi ne dai normal ne amma ba shi bane dai normal ne amma kowa na gama nuna ma ɗaya ne ɗaya rage ba Da mun daman lokacin ma na so ne amma normal ta yaya zan eh normal ne insha Allah